Aye. Aye, Senator Dr. Ali Modi Sharif. rantsar da tsohon gwamnan Borno sanata Ali Madu a matsayin shugaban PDP don ciki gurbin yankin Arewa maso gabas arba'in mukamman jam'iyyar ya zo da dama daga 'yan jam'iyyar da mamaki. A'a, ai da wajen ne. ana ba ne shi amma kwana nawa ne ko kwana ɗaya zai wata wata kar ka damu ko kwana nawa ne girgir ne kadai wanda in ya wajen nan zai yadda da lokacin da aka yi ba dan shi yana da ya san ya san ka'ida wajen nan ba zai tafi da akan lokacin shi ya san ka'ida saboda shi shi yana ya ba inda iya ba ba ba shi ya kai ne ba zai yi ba ai ai ya kai yanzu A a'a ai ne ai ne me za a rubuta ba kana ji Tuni haro suna tunanin ai hukumar EFCC na iya gayyatar sanata Sharif kamar yadda ta saba yi a baya. Da hakan zai ba mu kaddashin shugaban jam'iyyar da ya koma mataimaki a yanzu Uche Secondos damar ci gaba da mulki. Ko ma dai menene za a ce sanata Sharif ya ce zai yi aiki tukuru. To insha Allah aiki ne za mu shiga zunzururu. Aikin da za mu shiga aiki ne na gina fati mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019. Tuhumar da ake wa 'yan PDP da Rundana ba zai hana su ci gaba da rike mukamai a jam'iyyar ba, kace sai kotu ta tabbatar da zargin da ake yi musu. Wannan shine ra'ayin mukaddashin shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin. Wannan maganan na bincike na samun mutane na cin hanci da rashawa a gani na ba ana yi bane da PDP. ba pdp ake kai kotu ba ai mutane ne ɗaɗɗai wadda ake ganin sun yi wani abu ko mun ki ko mun so waɗannan mutane ƴaƴan pdp ne mu ba mu da wata yayya da duk ɗan najeriya wanda aka same shi ya yi abu ba daidai ba a bi doka don a ladabtar da mutumin nan kuma ba wai mu muna mara ma wani baya ba ne a mai la'akari da dokan najeriya kada a ba da dokar tafi karfi a gefe ɗaya. Madu Sharif da ya samu ƙuri'u sattin cikin saba'in ɗaya na masu zaɓe daga kwamitin zartaswar PDP. In za a tuna tsohon shugaba Jonathan ya taɓa guga zana ga sanata Sharif a wani taro da ya da dattawan Borno a lokacin shi Sharif ɗin yana APC. Sharif da ya sha musanta zargin da ake yi masa na zama tushen fitinar arewa maso gabas da batun almundahana inda ya ce ai ya bar biliyoyin naira aljihun gwamnatin Borno kafin ya sauka daga kujera a 2011. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.